بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa da ku a cikin wannan jeren giyar bayanai wanda muke kawowa wanda ya danganci aikin hajji da kumara wannan shine shiri na uku wanda a cikin wannan shiri da izinin Allah za mu bayani ne game da sifar hajji a taƙaice ga wanda ya bai samu shirin farko da na biyu ba to zai koma ya saurare su a nan ne inda muka yi bayanin sifar ihrami da kuma umara da wasu bayanai masu dimbin yawa wanda suke da alaka da waɗannan abubuwa kana iya kiran wannan lambar waya domin ka samu waɗannan bayanai da suka gabata idan wannan shine na farko da kake samu akan lambar waya alamar tarawa biyu uku hudu takwas sifili shida biyar takwas ɗaya sifili shida biyu biyu wato plus two three four eight zero six five eight one zero six two two ga wanda yake kira kuma daga cikin gida Najeriya yana iya sa 080 kai tsaye sai ya sa 6581062 mai magana Abu Uwaisa Muhammad Abdulkadir Shizu Zaria Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a cikin wannan shiri kamar yadda muka yi a bayani za mu sifanta aikin hajji ne insha Allah a takaice wanda yana farawa ne daga ranar takwas ga watan Zulhijja wato ranar da ake kira da 'Yau mu tarwiya ranar da alhazai za su ainihin wato a cin tsatsaf su shiri su kan ainihin tafiya ainihin mina a inda za su je su ci gaba da sauraron abubuwan da za mu ji bayani insha Allah a wannan safiya na takwas na watan zulhijja alhazai waɗanda suke aikin hajji matu'i to za su yi wanka irin wanka da shari'a ta ke umarni duk da za a yi wani ibada da ya danganci yin wanka sannan su shafa turare a jikunan su sai su sake ɗauko ihramin su dincan da suka warware bayan sun gama tamattu'i su da shi jikinsu yayin da suka gama ɗaurewa tsaf sai su faɗi lafazin labbai Allahumma hajjan sun sake ɗaukan ihramin aikin hajji kenan amma waɗanda suke yin ifradi ko kirani to dama su wannan da suka yi daga miƙati to shi yake tafa da su har zuwa ainihin wato su kare su. na haka su babu wani abu da za su ta a wannan safiya masu yi kaɗai suke da wannan ainihin wato hukunci bayan sun ainihin ɗora ihramin dukkan abubuwan da muka bayyana na ƙa'idoji da dokoki na mai ihrami ya sake komawa kansu da haka su kara kiyayewa wajen daidai kumba ko akaifa ko farce ko cire wani gashi na jiki abinda ya danganci gashin kai ko na hammata ko na mara balantana na gemu wanda wannan shari'a ta hana yi wato namiji ya aske shi wannan dokan yana kan maza da mata baki daya idan mutum ya yi haka da gangancin to ya yi laifi wanda sai ya yi abin da ake cewa a fidiya wato ya yanka dabba na wannan laifi da aikata haka abin da ya danganci rashin farauta ko rashin sa turare a jikin tufafin ihrami sun sake dawowa sun haramta duk wanda ya haka kuwa ba akwai hukunci da shari'a za ta dauka a kansa wanda ya farauta za a samu yin alkali wanda zai hukunci akan menene zai zama ainihin wato fidiya a kansa Allah ya karba mana bayan wannan sai ainihin wato abin da ya danganci abin da ya danganci abin da zai biyo baya na ci gaba da ainihin wato aikin da shi ne hajji zai yi wanda zai wuce kai tsaye zuwa ainihin wato mina kenan yayin da ya fito zuwa mina gabanin haka yana da kyau mu sani cewa ba a fita zuwa mina din sai bayan wayewan gari na wannan safiya da muke shara. shari'a ta ba da dama ga mata da tsaffi da yara da masu lalura ko masu rauni suna iya kama hanyar zuwa mina sun tsakar dare ma'ana sadda dare ta ainihin wato raba ana iya fara fita da su a haɗa su da wanda zai jagorance su wanda ba shi da wannan lalurawa na samu karba namiji wanda zai kula da su to wannan na daga cikin abin da ya kamata mu ji hankalin alhazai mutane kuma ga baki ɗaya sai suka juye sai suna fita tsakar daren da zillin cewa ai shari'a ta ba da dama ga wasu wanda bai shiga cikin lissafin waɗannan ba ba daidai bane shi ya fita irin wannan lokaci abin da ya jawo sai ka ga kuma ci wanda ake jiya musu tsoron gari ya waye sai ya koma kuma ana yin shi cikin dare da Allah kiyaye da haka alhaji ya kokari ya kiyaye domin Allah ya karbi ibadarsa bayan an fito ana iya samun abin hawa kamar yadda za ku gani hukumar Saudiya ta tattali ababen hawa da ainihin wato hukumar al'azai na kasashen al'umma mabambanta da jihohin da kuka bi za su ainihin sakawo muku motoci irin su manya-manyan motocin nan da za su kai ku waɗanda su kuma suna da daman su je su bi jirgin ƙasa su ma akwai a inda za a je hau jirgin ƙasa wasu kuma za ka ga a ƙasa kawai za su kama hanya su tafi domin daga makka zuwa mina ɗin wuri ne da ana iya zuwa a ƙasa musamman wanda Allah ya wa lafiya yake da jini da ƙarfi a jika kuma idan mutum ya je a ƙasa wani lokacin ya fi mishi sauki domin sai ku isa can masu auren hawan ba su kare su ba saboda shinkirin do da cikowa da ake ainihin wato tukkarta da haka ka samu abokan tafiya da za ku tafi kana iya kama hanya ku tafi a kasa insha Allah kuma kakka damu ba wanda zai bata insha Allah za ka ga mutane bai ɗaya wuri ɗaya ake tafiya to bayan an kama hanya dama daga sadda ka sanya ihrama ka za ka dawo ka ci gaba da yin talbiya wanda an yi wato muka bayyana a baya a tsarin da muka ce domin kada mutane su ci gaba da yin na kuskura shine labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka ake son mutum ya rinka yin talbiya bayanin wannan ya gabata bayan mutum ya isa mina minan wani farfajiya ne kamar daji ne wajen gari amma an shimfiɗa wato muhayyaman tantuna tantuna wanda mutane za su ainihin shiga su kwana su huta su ainihin wato a jira zuwa gari ya waye da za su fita zuwa mina to kowane ƙasa na da inda aka yanka musu kowa zai ga an rubuta sunan ƙasansu mutanen saudiya mutanen misra mutanen lebanon mutanen niger mutanen Najeriya, ghana burkina faso ko ina idan kuka shiga cikin yankin inda ƙasanku yake akwai kuma jihohi na kowane ainihin wato kasa za ka ga jihar kaduna kano lagos Adekuta, Zamfara ko ina an rubuta sannan kashi hanku akwai kuma ƙananan hukumomi inda Kaduna kake za ka ga Zaria, Sabon Gari, Kaduna South, Kaduna North da makamancin sai ka shiga inda naku yake ka ainihin wato zauna haka sauran jihohi yayin da mutum ya shiga nan sai ku jira zuwa lokacin sallar azhar idan kun isa kafin azhar wasu za su isa sha ɗaya sha ɗaya da ragi kafin dai azhar za ku jira zuwa lokacin sallar azhar sai a tashi a kira sallah a yi ikama a yi azhar amma a matsayin kasar domin a nan yanzu hukuncin kasar za ku ɗauka sakamakon kun shiga cikin wato sifa na matafiya daga makka zuwa yi wato wannan waje. bayan kun gama azahar sai ku ci gaba da hutawa zuwa lokacin la'asar sai a ƙara kiran sallah a tare kama ku yi la'asar raka'a ji ƙasar kenan la'asar ba bayan nan sai ku sake zama ku huta zuwa magaraba ku tashi a kira sallah a yi ikama a yi sallah magaraba dama magaraba ba a yi magaraba ƙasar sai ku yi raka'a hutu daga nan ku jira zuwa lokacin sallar isha a kira sallah a tare kama a yi sallar isha raka'a biyu haka ake yin sallah a yayin da aka isa mina ba a haɗa salloli duk da cewa kun ɗauki sifan matafiya amma a nan ba a haɗa salloli a yi jamus takrim ko ta akhir haka ba za ku yi azahar da asar a lokaci guda ba a kowanne a lokacinsa sannan kuma za ku yi ikama ku yi bayan kiran sallah a yi kowane sallah sai dai a matsayin kasuru to tsakakanin waɗannan lokutan da aka yi sallah kaza ana jiran kaza me ake son a yi ci gaba ne da talbiya ana yi a bayyane ana yi kuma sanna a hankali ba ta yadda mutum zai galabaitar da kanshi ba idan kana da wasu addu'o'i da kake bukata kana iya yi kana da wasu zikirori bayan wannan da kake son kai ya halatta kana da karatun qur'ani da kake son kai ya halatta dama aikin hajji ana son mai hajji da umara ya cika su da waɗannan nau'ukan abubuwa guda uku abin da ya danganci a karatun alqur'ani ambatan Allah da kuma addu'a da haka an fi so ma mutum ya yawaita ambatan Allah da addu'a din musamman saboda bukatu da mutane suke da shi kuma an je inda Allah ke amsan addu'a bai da haka mutum ya yawaita waɗannan a guji zaman gulma da yi wato guntsugulu da yi da mutane da da da da da waɗannan abubuwa na laifi da karerayi da tattauna batu na siyasa da harkar kasuwanci a guje su a cikin waɗannan tsakankani domin yanzu an shiga cikin aikin ibadan ne gudun. kafin sannan ka yi harkar kasuwanci ka babu laifi za mu ishara kan waɗannan daga ƙarshen bayanan mu insha Allah na abubuwan da ake son mutum ya halatta yana iya yi a lokacin da ya ƙare ibada ko kuma kafin a fara aikin hajji yayin da an yi wato gari ya waye haka cikin daren cikin daren da kuka isa wannan waje da ake cewa mina to babu wani ibada da shari'a ta ce ai da haka kakka kwana kana nafila in kai haka baka dace da shari'a ba ka kwana kana wasu zikirori ko wasu wurdoji ko wasu ainihi wato abubuwa da wani zai gindaya maka wannan ba shari'a ne ta ainihi wato shari'a ta shi ba sai alhaji ya yi kokari ya kiyaye wannan Allah ka karba mana ibada mu ka samu dace daga bisani kun kwana gari ya waye lokacin sallar asuba sai a kara tashi a kira sallar asuba a ainihin wato yi sallar asuba to a wannan mina din babu wani masallaci ayyana ne da aka ce an ayyana da mutum zai je sallah a wannan sheman naku nan inda kuka yada zango nan za ku yi tantin ku tare da waɗanda kuke a wajen na kowane sallah a samu mai kiran sallah a samu limami da zai rika yin wato jan sallah to ba sai kun fita kuna neman masallatai ba saboda ainihi wato nan babu wannan hukunci a nan masaukin ne inda za ku yi sallar naku bayan an wayi gari an yi sallar subahi sai a ƙara komawa cikin haimumi kowa ya huta ya jira sai rana ya daga to daga nan ake fita a kama hanyar tafiya a arafa ba a fita kafin rana ya daga jama'a wannan na daga cikin abin da ya kamata a lazai a kiyaye wasu ma za ta ga har ila yau sun tsakar daren na za su kama hanya su fara tafiya a rafa wannan ya saba wa shari'a amma har ila yau muna ƙara maimaitawa mata da tsaffi da yara da masu lalura ko masu uzuri suna iya fita su babu laifi Allah ya sa mu dace a yayin da rana ya daga kowa sai ya fito a kama tafiya ana ainihin wato zuwa arafat to arafat yanki ne shi ma wanda ake son alazai su je wajen a lokacin da gari ya waye kuka fara tafiya za ku ta dosan ainihin wato arafa din ana tafiya sannu a hankali jama'a ba a yin komai da ƙarfi da ainihin wato a takura mutane da tsanani a sannu a hankali ake yi ka yi ƙoƙari ka ji tsoron Allah ka tuna ibada kake yi balantana har ya kai ga mutane za su yi hayaniya ko a yi rikici ko a yi faɗa wannan duk ba daidai ba ne ya kai mai aikin hajji da umara yi ƙoƙari ka kyautata ibadarka yayin da kuka ainihin fara tafiya to za ku wuce ta wani masallacin arafa ko wani babban masallaci da ake kira masallacin arafa wannan masallaci asali sunan masallacin shine masjidu namira masallacin namira a nan ne inda limami yake yi wa al'umman duniya baki ɗaya kaf da suka zo wannan ibada sallar jari a bai ɗaya sarki ya tabbata ga Allah babu sanda ake haɗa al'umman duniya da musu sallah a ƙarƙashin limami guda sai a irin wannan rana ranan tara ga watan zulhijja kenan wannan yini shi ake kira yinin arfa ko ranar arfa to idan aka isa wannan masallaci kowa zai tsaya ya saurari kutuban da liman ke gabatarwa to mutane da dama in ba sun fito ne da wuri ba ko kuma wani lokacin duk yadda kai ka fito da wuri ba za ka samu masallacin ya riga ya cike da haka kana iya tsayawa duk inda sahu ya cike da kai sahun ya cike da kai kusa da masallaci harabar masallaci cikin masallaci can nesa da masallaci ka samu ka na tsawa wajen sai dai an so mutum ya saurari kutuba amma in ka cika yin nisa daga masallaci wasu lokutan amsakuwa ko kuma a ah, ah, loudspeakers da aka tsora ba ta kai sauti zuwa inda mutane suke amma kana iya kunna rediyon kan kana tare da rediyo ko in wayanka yana kama fm na yi wato a ƙasar da yake ko garin da kake sai ka juya shi zuwa gidan rediyo na saudiya za ka ji ana kawo maka muryar limamin kai tsaye za ka rika jin shi layi da haka sai ka kunna ka saurara idan ka fahimci larabci ka ji abin da aka ce faɗi hawa ma in ba ka jin larabci idan Allah ya sa a cikin taron ku ko tawagan ku akwai mai jin larabci to ba laifi yana yi wato yi muku bayanin abin da limami yake cewa to nan za a tsaya a saurari kutuban tsaf daga daidai lokacin hansi haka liman yake farawa irin sha ɗaya zuwa sha biyu da zarar rana ya fara ainihin wato zawani, sai Limani ya tashi ya mutane sallah kaza to nan sai a kira sallah ɗaya sai a yi sallah a zahar da la'asar jam'an wa kasaran da haka nan ne inda ake yin sallah a zahar da la'asar da kiran sallah ɗaya amma ikama biyu za a yi a biyu a yi sallama a tsara kare ikama ya a biyu a yi sallama kun haɗa a zahar da la'asar kenan a gari dai wannan lokacin ana dokan sha biyu da rabi zuwa karfe ɗaya to kuna ne sallar to sai a ƙarasa zuwa arafa ne farfajiyar inda ake tsayuwa arafa kuna isa wajen to sai kowa ya samu waje a cikin arafa ku kiyaye domin wasu na tsayawa wajen arafa kuskure ne wannan kuma yana iya sawa mutum matsala da ibada da ya je da haka mutum ya tsaya ainihin wato arafa din jama'a tara shiri na gaba